Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh a wannan safiya ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bana kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu daga cikin abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya har da shirin duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana da suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na muryar masu saurare shan da a sa mukan ji ra'ayin masu saurare daban-daban da suke bayyanawa akan batutuwa da suka shafi harkoki na zamantakewa da kuma batutuwa da suka shafi harkoki na tafiyarwa a ƙasashensu da ma korafe-korafe da suke da su ga mahukunta daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali wanda shiri ne da kan kawo mahimman batutuwa da suka shafi tarbiyya ta iyali da kuma yanayi na zamantakewa a mahanga ta addinin musulunci wanda shi ma a ciki mukan kawo ra'ayin malamai da masana da yadda kuma suke kallon wannan batu ta fuskoki daban-daban a mahanga ta ilimi.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 al'umma a afirka ta kudu sun fara bankwana da gawar murgayi desmond tutu adadin fararen hula da 'yan sandan amurka ke halakawa na daɗa kamari ta wasu ga labaran kamar da za su zo muku iran ta yi nasarar harba wani makamin roka mai ɗaukar turaren ɗan adam da aka kira a cikin gida mai suna simorg phoenix makamin ya tura na'urorin bincike guda uku zuwa sararin samaniya in ma'aikatar tsaron ƙasar a cikin wannan aikin a karan farko an harba na'urorin bincike guda uku a lokaci guda ji kakakin ma'aikatar ahmed hussaini a ranar alhamis ya ce sassan cibiyar ta sararin samaniya sun yi aiki ba tare da wata matsala ba kuma matakan harba tauraron dan adam din sun gudana ne bisa tsare-tsare a cikin shekarar 2017 cibiyar kula da sararin samaniya ta iran imam khomeini ta yi nasarar harba irin wannan na'urar ta simorg tare da aikin sanya tauraron dan adam a cikin sararin samaniya ya ƙara da cewa za mu hanzarta yin aiki ta yadda za mu zama ɗaya daga cikin ƙasashe shida da za su iya harba tauraron ɗan adam a cikin sararin samaniya sai dai amurka ta bayyana damuwarta kan cewa harba tauraron ɗan adam ɗin na iran wanda take zargi da cewa wani bangare ne na haƙoƙarin da jamhuriyar musulunci ta iran ke yi na kira makamai masu linzami da za su iya ɗaukan makaman ƙare dangi batun da iran ke ci gaba da musantawa a afirka ta kudu an fara bankwana da gawar murgayi archbishop desmond tutu wanda ya rasu ranar lahadi ta gabata an kai gawar murgayi ne a cocin st george cathedral da ke uh, cape town a wannan alhamis inda za ta kwashe kwana biyu domin mutane su yi bankwana da ita a hukumance za a yi jana'izar ranar asabar ɗaya ga watan janairu bayan mutane sun gama bankwana da gawarsa sannan za a kona gawarsa a kuma ajiye tokar a cikin cocin inda ya kwashe shekaru da dama yana wa'azi desmond tutu wanda ake uh, matukar mutuntawa wanda ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da gwamnatin wariyar fata ya taɓa samun lambar yabo ta nobel kan zaman lafiya iran ta bakin ministan harkokin wajen ƙasar ta ce ana ci gaba da samun nasara a tattaunawar da ake a biyana game da farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta biyar hussein amir abdullahiyan ya ce an rubuta wasu bayanai game da abubuwan da aka amincewa kuma bangaren iran na ɗora mahimmanci kan hakan kazalika sauran sassan ma na mai da hankali kan fannonin da aka tantance da suka kunshi sassan da ake da sabani a kansu jami'in ya karar cewa mataimakin shugaban ofishin tsarin manufofi na tarayyar turai enrique mora ya taka rawar gani wajen tsara tattaunawar da za ta kai ga cimma matsayi nan gaba ya ce sauran sassan da ke cikin tattaunawar da suka hada da faransa birtaniya da sin da rasha da kuma jamus na mai da hankali matuka ga tattaunawar kuma abu ne mai yiwuwa a kai ga cimma yarjejeniya mai armashi a nan gaba To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa wacce daga birnin Tehran. Wata kungiyar sanya ido mai zaman kanta da ke Amurka mai lakabin Mapping Police Violence ta ce 'yan sandan Amurka sun halaka mutane 646 bayan halaka matashin nan bakar fata George Floyd a watan Mayun bara a adadin da ya kai kimanin mutum uku a duk rana. Waɗannan alkaluman dai ba za su yi daɗi ba ga kunnuwan dubban masu zanga-zanga da 'yan rajin kare hakkin al'ummar Amurka. musamman ganin yadda suka shafe watanni suna neman a gudanar da sauyi game da yadda 'yan sanda ke gudanar da ayyukan su bayan kisan mr floyd a ɗaya bangaren kuma masana da dama na ganin alƙalin da ƙungiyar ta fitar ba lalle ne su kunshi dukkanin amurkawan da 'yan sanda ke kashewa ba a ƙasar kazalika masu fashin baki na ganin adadin waɗanda ke rasa rayukansu a ƙasar sakamakon amfani da ƙarfi fiye da kima da 'yan sanda ke yi ya matsara adadin da kafofin watsa labarai ke bayyanawa a tsohon shugaban kasar afghanistan ashraf ghani ya zargi amurka da rugujewar gwamnatinsa yana mai cewa washington ta mayar da shi gefe guda a lokacin da ake tattaunawa da kungiyar taliban ya kara da cewa an yi fanti baki daya ba a taba ba mu damar zama da su 'yan taliban ba in ji gani yayin wata hira da shirin bbc na ranar alhamis amurka ta cimma matsaya da kungiyar taliban a watan fabrairun shekarar 2020 kan janye sojojin amurka kimanin dubu goma sha biyu daga afghanistan kan musayar kungiyar taliban ta dakatar da kai hare-hare kan dakarun kasashen waje yarjejeniyar da amurka da taliban suka cimma ta samo asali ne sakamakon tattaunawar zaman lafiya da aka yi a doha babban birnin kasar qatar inda aka cire gwamnatin afghanistan daga cikinta gwamnatin afghanistan ta ruguje a ranar 15 ga watan agusta sakamakon kwace yankunan kasar da kungiyar taliban ta yi kuma a ranar bakwai ga watan satumba taliban ta sanar da kafa gwamnatin rukun kwarya a kasar ta afghanistan to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh Tuwa ga shaida son barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau.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 tare da mu don jin abin da ya kunsa. ana sauran 'yan kwanaki a fara juyayin kisan gillar da kasar amurka ta aiwatar kan kwamandan rundunar kudus na dakarun juyin jihalin musulunci na iran shahid kasim suleimani da tawagarsa shafin watsa labaran axios ta kasar amurka ta gudanar da tattaunawa da tsohon shugaban kasar amurka donald trump da a cikin tattaunawar ya furuci da cewa tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya yaudare shi wajen ingiza shi kan aiwatar da kisan gilla kan shahid shahid kasim suleimani tsohon shugaban kasar amurka donald trump bai takaita kan batun yaudararsa da tsohon firaministan haramtacciyar kasar isra'ila ya yi ba domin ya kara da wani furuci mai matukar muhimmanci cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta wancan lokaci karkashin jagorancin firaminista benjamin netanyahu ta so ya kaddamar da hari kan jamhuriyar musulunci ta iran ko da kuwa hakan zai kai ga halakar ƙarshen sojin amurka sakamakon haka yana jin takaici mai tsanani kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta so ta yi amfani da shi wajen cimma bukatunta ko da kuwa hakan zai janyo hasara ga gwamnatinsa da al'ummar ƙasar amurka kamar yadda donald trump ya ɗauki alwashin tona asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan batun a lokacin da ya dace nan gaba A cikin wannan furuci na tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump za mu iya fahimtar cewa tsoron da shugaban kasa maɗaukakiya a idan duniya da ƙarfin soji mafi ƙarfi ya gwada kan kunna wutan yaƙi kan jamhuriyar musulunci ta Iran kamar yadda yake bayyana cewa hakika Netanyahu ya so yaudare shi kan ɗaukan matakin soji kan ƙasar Iran ko da kuwa hakan zai kai ga kashe ƙarshen sojan Amurka. da tsohon shugaban kasar amurka donald trump yana da tabbacin kaddamar da yaƙi kan kasar iran zai zame kamar sauran yaƙe-yaƙe da ƙasarsa take kaddamarwa kan sauran ƙasashe babu kokonto kan abin da zai je ya komo tabbas da bai yi furuci da irin wannan salon magana ba domin abu ne mai wuya ga shugaban ƙasa mafi ƙarfi a duniya musamman amurka ya yi furuci da kalmar cewa ko da yaƙin zai kai ga mutuwar ƙarshen sojin amurka inda irin wannan furuci ke nuni da cewa lalle shugaba Trump yana da imanin cewa babu shakka kasarsa za ta fuskanci hasara mai tsanani matukar ta tsunduma cikin yaƙi da ƙasar Iran. tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya guji shiga yaƙi da kasar iran ce domin gujewa mummunan ƙangi da amurka ta shiga tun bayan harin da ta kaddamar kan kasar japan da ake kira da harin pearl harbor a watan disamban shekara ta 1941 hakika jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da harba tarin makamai masu linzami kan sansanin sojin amurka na ainul asad da ke yammacin kasar iraki a matsayin mai da martani kan harin ta'addancin da amurka ta kaddamar bisa umarnin donald trump da ya sanadiyar shahadar kasim suleimani da abu mahadi al-muhandis da abokan tafiyar su a tsakiyar birnin bagadaza tabbas wannan shine hari na farko da wata ƙasa ta ɗauki alhakin ƙaddamar da shi kan sansanin amurka kuma ba tare da ƙasar ta amurka ta yi gigin mayar da martani ba kamar yadda kasar amurka ba ta taɓa tunanin ɗaukan matakin janyewa daga yankin gabas ta tsakiya ba ba don matakin da kasar iran ta ɗauka na mayar da martani kanta ba ta hanyar yin lugudan wuta kan sansanin sojinta a kasar iraki tare da jaddada cewa za ta ci gaba da bibiyar hanyar ɗaukan fansa mafi muni kan kasar ta amurka kamar yadda ɗaukan fansa kan kisan gillar shahid kasim suleimani yake matsayin haƙƙi da ya rataya kan 'yan gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya wannan shine hakikanin dalilin da ya sanya donald trump ya fahimci wautarsa da rashin hangen nesan sa kan harin kisan gillar da ya aiwatar kan shahid kasim suleimani tare da ɗora alhakin wautarsa kan abokin ta'addancinsa benjamin netanyahu watakila hakan ya rage tasirin sakamakon laifin da ya aikata wanda ya yi mummunan tasiri ga ci gaban kasancewar amurka a yankin gabas ta tsakiya hakika do halin saɓani da dambaruwar siyasa da suka kunno kai tsakanin donald trump da netanyahu da bullar batun janyewar amurka daga yankin gabas ta tsakiya gami da halin rudu da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shiga sakamakon ƙawanyar da 'yan gwagwarmaya suka yi mata sun ƙara tsanani ne tun bayan aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani sakamakon haka kamar yadda shahid kasim suleimani ya firgita amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila a lokacin lokacin da yake raye hakanan ya ci gaba da firgita su bayan ya mace. fagen siyasa kuwa gwamnatin kasar iran a ta bakin mai magana da yawon ma'aikatar haƙoƙin wajen kasar ta sa'id khatib zade ya bayyana aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani a matsayin ta'addanci kuma wuce gona da irin gwamnatin amurka kan wata ƙasa kamar yadda ya jaddada cewar jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta taɓa yin ƙasa a guyo ba wajen ganin an hukunta masu hannu a aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani da abokansa da suka hada da waɗanda suka shirya ma makarkashiyar aiwatar da kisan gillar da waɗanda suka aiwatar da kuma munafukan da suka taimaka wajen ba da labaran sirri kan harkokin shahid kasim suleimani a halin zaman gida da tafiye-tafiyensa har ya kai ga shahada bayan isa birnin bagadaza fadar mulkin ƙasar iraki kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id khatib zade ya bayyana shahid kasim suleimani a matsayin gwarzo da ya taka burki ga ayyukan ta'addanci a kasashen yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka 'yan ta'addan kasa da kasa karkashin siyasar ta'addancin gwamnati suka ɗauki matakin aiwatar da kisan gilla kansa kamar yadda tun bayan samun nasarar juyin juya halin musulunci a kasar iran suka taso iran gaba ta bangarori da dama da suka hada da siyasa da tattalin arziki Hadib zade ya kara da cewa aikin ta'addancin da amurka ta aiwatar na kisan gilla kan shahid kasim suleimani babban aikin ta'addanci ne kuma ta'addancin gwamnati ce da aka shirya ta hannun tsohon shugaban kasar amurka donald trump sakamakon haka gwamnatin amurka a matsayinta mai jagorancin al'ummar amurka da yin gagarumin tasiri kan kasashen duniya da dama alhakin wannan mummunan aiki na ta'addanci ya ɗoru a kanta kuma jamhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da iyaka ƙoƙarinta wajen ganin ta ɗauki fansa kan duk masu hannu a wannan aikin ta'addanci ta hanyar dokokin ƙasa da ƙasa kuma tuni ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar ta iran ta fara gudanar da wannan aiki a ɓangarori da dama kamar yadda ƙasashen iran da iran yaƙi suka haɗa wani kwamitin haɗin gwiwa tsakanin su kan mai cikin wannan aikin ta'addanci domin fitar da sakamako gamsasshe da duniya za ta amince da shi kan monin wannan wuce gona da iri a halin yanzu haka kwamitin haɗin gwiwar ta shirya rahoto mai ɗauke da shafuka 1,300 hakanan sa'id farhad niyo mai bincike na musamman da ya shafi kotun ƙasa da ƙasa a iran ya bayyana cewa dangane da laifukan da suka faru a fuskar dokokin cikin gida dole ne mu bayyana cewa an shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani ne ta hanyar taimakekeniya a cikin gida da wajen iran da haka yake matsayin cin amanar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran da kuma keta hurumin dokokin kasa da kasa ƙarƙashin yarjejeniyar yaƙi da ta'addanci da ƙuduri mai lamba 1556 na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da shi kuma iran da amurka sun yi tarayya cikin wannan yarjejeniya sa'id farhadi niyo ya kara da cewa sun kammala tantance mutane 124 da ake zargi da hannu a shirya makarkashiyar kisan gilla kan shahid kasim suleimani a cikin littafi mai shafi 1300 kuma har yanzu akwai yiwuwar kara samun wasu bayanai kan batun nan gaba sa'id farhadi mai bincike na musamman da ya shafi kotun ƙasa da ƙasa a iran ya kuma bayyana cewa a ƙarƙashin binciken sun gabatar da takaddun neman kama mutane 43 domin tsare su kan hannu a shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan shahid kasim suleimani da abokansa kuma sun tura wa ƙasashe tara wannan takardun shari'a domin yin nazari kansa.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 don kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa a BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake mana magana. BOH Hausa suna na Sanusi Madatai daga nan jihar da makaram a jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne a yau domin yi amfani da damar da kuke ba mu dukkan karshen mako. Muna mika sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Muna godiya. Insha Allah yau ma zan fara da Isuhu maɗatai da makaram sai kuma Usain Star kasuwar kwalliya da magaram. Akwai na agwa mai fati a nan da makaram sai kuma Leto mai sai da essence a nan nan da magaram akwai murtala salisu wanda aka yi sani da mt ramfin randa bakwai a nan da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdul aziz firizi da magaram akwai kuma tasiu anguwa tudu da magaram yakuba mai aski ba da raka da magaram ina isar da sakon gaisuwa zuwa ga mishi soja mai adidita da magaram akwai kuma abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya a nan jihar da magaram yake ina mika safifiyar gaisuwa zuwa ga mamman biniya yakuba a washe ina mika safifiyar gaisuwa zuwa ga isa musa wanda aka yi sani da isa rezo ba kuma zan taba manta mantawa ba da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakuba digawa akwai ibrahim dan fulanin yayari kadora digaga dan fulanin warji haɗabi mai kwamfuta mai yama da dukkanin masu sauraron wannan tasha ta oh suna na sanusi maɗatai da magaram ku tashi lafiya salamu alaikum barka da aiki da fatan kuna nan cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram kasar niger muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakinmu abin da ya shafe mu na yau da kullum da farko yana so ku bani dama in yi gaishe-gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan biyoyi hausa yana gaida tasirin gwatudu sanusu madattai yesu madattai da mamman bin yakuba washe da iliyas yakuba jigawa da yakubu mai manja funtuwa da yaro biniya malam da mamman sani daura da sauran dukkan al'ummar da suke sauraron mu a faɗin duniya a duk inda muryar mu za ta je ina gaida su ina gaida su kwarai a tashi lafiya biyoyi hausa mai magana ni ne yakubu yakuba mai aski bararaka jihar da magarin kasar niger Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh sashen Hausa da VOT mai magana isu ne wani ɗaya daga garin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama yi gaishe gaishe ƙarshen mako da farko ina gaida sarushi gero maɗate da magaram akwai shugaba baba lafiya da magaram ina gaida shugaba iliya mai kantiri shayi garkin daura akwai shugaba alar mahara shanya mai dubino maɗate musamman ta da hayya sani ne talma ta mai ba yanzu tasu unguwar tudu ina gaida gaida yakubu aski ba da raka ina gaida a ɗahar zaki soyayya bulbaram ba zan manta da ilis brezil a zuci ba akwai alkasim agadas akwai lawa alhaji abba ali agadas akwai mamman bunya kuma a washe na tsallaka tare da najeriya akwai lami kadir shagir kidola akwai kadar diga ga dan fulanoji ilyas yakubu diga wata gado isa jika mai saje tashar mai turare karamar hukumar toro ina gaida wakilin shirin na hassan barka na gode mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar da na kira ku daga birni mai ku tashi laya. Zuwa jamhuriyar Musulunci mai magana na Alhaji Abdu Agadas Nijar to da wagga dama da fitowa muna mu gaida yan uwa da amanna arziki musamman ina gaida Badamasi wanda yake na Turje Zandar na Turje ina gaida Tijjani Gogo wanda yake na Turje ina gaida ali wanda yake na toje ina gaida ibro mai adaidaita sau wanda yake a gadas ina gaida buka roga roga wanda yake a gadas ina gaida kabiru kwani mai adaidaita wanda yake a gadas ina gaida abdurrashid alu wanda yake a gadas ina gaida miji soja wanda yake zanda ina gaida na agwa mai faki wanda yake zanda ina gaida isu madattai ina gaida tayar m tayar kano nigeria ina gaida dukkan masu sauraron wannan shirin wannan tasha mai albarka daga na kulawa na alhaji abdu agadas suna na abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka saƙon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a cikin shiri na saƙon gaishe-gaishe na ƙarshen mako da ake yi na farko ina gada hassan barka shine mai watsawan ga shiri ina mashi fatan alkhairi da shi da iyalin shi ina gaida usain sitar kasuwar kwalliya ina gaida abokin nau inini shabab a kasuwar kwalliya ina gaida mamman buniya awashe musa hadaran asuba ina gaida shi muji soja mai adidi sau bakin ofitar littoro mai sans nagwa mai faci ina gaida iliya mai shayi karkin daura akwai abokina mushe almaman karimu ina gada sabu sabiola akwai abdulaziz n zero akwai sani sangwar mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magarama a jakudai nijar a tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wannan majima ta mai albarka da gidan rediyon BOH Hausa Tehran malama da malami ina muku fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga shugaban association Bello Abban Jimaini da kaina nake da kaina da kaina kenan da kanina Muhammad Shaibu Adam da kanina Isa Muhammad Shaibu Adam da kanina Musa Shaibu Adam mhm. sai kuma kanwata ina mata fatan alkhairi ina da sauran abokanmu da kadora ga dan fulanin warji da shi kansa ato mutanen da Nijar da magaran gaba daya da shabu ordinator da Hassan Barka mai gabatarwa da fatan kuna lafiya na gode salamu alaikum abban jummai ne daga injin mai na shugaban ƙungiyar asusu da shimmalin. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu to yau ina sanne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta musamman ga kai mai gabatarwa malam hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya baya ga haka zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta ga kwamirar ilyasu yakubu digawa akwai kadore diga ga dan fulanin warji ba zan manta da shugaba iliya mai shayi garkin daura yakin idan na koma a jamhuriyar niger ba zan manta da isu madatte da magaran akwai sanusi madatte da magaran akwai na agwa mai faci akwai shi tahir agadas akwai kuma leturo shi ma da kinan jamhuriyar niger idan na dawo najeriya ba zan manta da shehu adamu a ado salati goma ga annabi jau ba akwai alhaji dan ashe mai fitila mai ma akwai faru kuma kaho andare ba zan manta da babban mai gida na injiniya manar musa jiga ba da fata kowa na cikin koshin lafiya ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai ma local government kebis ƙasar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyu ya hausa tahiran ina muku fata alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya dama da kuke ba mu taimaki kuma gaida yan uwa da amana arziki allah saka da alkhairi da farko dai ina gaida sunusi madatte akwai isu madatte abdullahi kadamari hussein sitar ga kwalliya eh, kadawar Ka ga ɗan fulanin warje akwai lawal alhaji abale wanda yake a gajas ba a gadas mazamanta da laitana mamman shehu shabde garci wanda yake ramfuwa hawa juji da magaran akwai tasiru wanda yake tudun mazamanta da maji soja wanda yake mai adaidaita ne akwai laitoro akwai kadura dan bulamin hudu mazamanta da alhaji aminu mustapha wanda yake an kwalliya akwai zabiyar mai matala shugaban zaɓen kan jihar da magaran mazamanta da yahaya sonitar wanda yake garin mata mai mazamanta da shugaba amur dimbaran gamba akwai mustapha ranki likitan dabbobi a garkin daura akwai mata na karbiya da hajara da sabda fatidin dunguri a garin magariya ba zan manta da tijjani mai kabu kabu raba bawa da arziki sai allah wanda yake garin magarya akwai alai suleiman kutela wanda yake tanaci ba zan manta da Eh, Suleiman Dan Gambo mai atamfa wanda yake garin guma da duk jama'a da suke cikin gidan nan wanda na kama sunan da wanda kama sunansa ba ina masa fata alkhairi na kawo zumunci nan da magara ina fatar Allah unji mai da mu gida lafiya to Allah saka da alkhairi da ta haram ne musulunci suna na shugaba Iliya Mai Kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria fatan za ku ta lafiya muna tare. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina ga zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali jama'a salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin ne da a cikinsa muke tattaunawa kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga rediyon BOH da ke nan birnin teheran da ni awal kunya na sha ba gabatar muku da shi har yanzu ma ba mu gushe ba da kuma fatan lokaci tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron manan ayyabu zakariya adam da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare har ila yau mai kuma taimakawa jama'a a wannan unguwar bisa lamurar lamuransu na yau da kullum malamin zai mana bayani ne akan tabarwarewar tarbiyya tsakanin musulmi musamman kafofin sadarwar zumunta da aka sani da social media da yadda za a shawo kanta in malam ya shirya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba da assalamu alaikum uh, ya yan uwa a wannan lokaci kuma a wannan rana za mu dan taɓa magana kaɗan a bangaren abin da shafi social media wato kafofin sadarwa a zamanance to idan an ce sadarwa yana da asali yana da tushe da aka fara yin sa tun da katin a zo na wannan zamani idan an lura da kyau a can baya lokacin da aka ce akwai wani muhimmin abu da a sanar sarakuna suna wannan aiki sarakuna kuma turawa suka suka fara nasu har ma akwai wani abin da ake kira ta kwana a wancan lokacin to amma na wancan lokacin na sarakuna su abin da suke sadarwa idan aka ce an ga watan sallah ko kuma an ga watan azumi a wasu garurrukan da aka samu makaɗa ne sukan kwana suna kiɗa su hau wani tudu ko karofi ko na mai tudu yadda ƙauyuka za su dinga jin duk abin da yake faruwa da sun ji wannan kiɗa sun san cewa eh a an ga watan sallah kenan kowa ya shirin yin sallah in kuma lokacin azumi ne to na su fahimci haka kenan daga baya turawa suka zo suka fara yin nasu irin na zamani na tuna da wasu kalmomi da marigayi abubakar ladan zari yake faɗi kan yadda ake kai wa sako din yana cewa mu ke ɗaukan su da kayan su na zuwa birni halar karya in sun bara tsawa sai mu tsaya ba mai ikon ya yi jayayya abin da yake nufi a wani shine lokacin da turawa in sun zo da sako sun ce a kai ko kuma a ɗauke su ma a wuya a kai dole ne a lokacin a ɗauke su a kai din to ana cikin wannan tafiyar ne suka samo wani abu na shi magana daga nesa na tuna a wancan lokacin muna cikin garin jos rediyo guda ɗaya ne tak mun saurari rediyo guda ɗaya ne a cikin garin gaba daya daga baya ka kara daya kuma rediyon nan baka da ikon budewa kai ka ji baka da ikon murda tasha a'a daga kaduna ne in diyo zai magana ko rediyo zai magana sai za mu zo mu tattaru gaba daya mu tsaya wajen muna ji in an gama kenan a rufe a kashe daga yau gwamnati a nan za a faɗa da kuma ma'aikata in za ce wani ku a guri kaza za ku kaza ma'aikatan guri kaza su kaza duba gari zai yi kaza wane ne zai yi kaza duka a wannan lokacin a guri ɗaya in an faɗa kuma ba za a sake ji ba sai gobe lokacin da za a yi wani labarai kuma sai a zo tafiya tana tafiya har aka kai ga aka dan fara wayewa ana sa mutane kayan nishaɗi aka kawo garmaho wanda ake sawa a wani faifai a sa a jauna yara a sa masa allura yana garawa a kai na juyawa yara da manya a taru ana jin wake-wake irin wanda aka ɗauka a lokacin daga nan an ɗauka wajen mutane an kai ingila an sa shi a cikin faifai an kawo mana muna ji wannan ta ɓangaren nishaɗi ana sawa wai sun har su rawa duka ana ji gaba daya to ana cikin wannan tafiyar ne aka samo aka kawo menene jirgin ƙasa jirgin ƙasa ya zo aka kakkafa wayoyi falwaya aka kakkafa su aka ɗaɗɗaura musu wayoyi wanda a lokacin sai dai ka je gidan railway za ka har aka bi kuma ka samu na gidan waya wanda za ka je gidan waya ka buga ka ji zuwa kasan da kake so ko kuma zuwa garin da kake so ka ji ka ji wannan ka faɗi jawabin duk wannan hanyoyi ne na sadarwa da suka fara zuwa a zamanance kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har aka kai ga lokacin da kowa ya mallaki rediyo kana da rediyon ka za ka kunna ka bude ka ji me ake faɗa a duniya ka saurare su in kana da abin da zaka faɗa in ka iya ka rubuta ka aika ka ba su wasu yan jarida je su faɗa a ji duk abin da yake faruwa a yankin ko kai ma ka ji na yankin wayansu wannan duka hanyoyi da na sadarwa masu da doka ta ku shafa wannan shi na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na boh da ke nan binin tehran na kasan iran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai cigaba da yi mana bayani kan yadda zuwan sinima ya ƙara taɓarɓarar da tarbiyya musamman na iyali. Taɓarɓarewan al'amura daga lokacin da aka ce an fara kawo sinima an fara kawo sinima ana ɗauko al'adu na waɗansu mutane daga wata ƙasa ana kawo mana mu muna kallo ba mu sani ba mu san me ba har aka fara bayan wannan al'adar ana amfani da ita daga nan ana ci gaba ana ci gaba haka ba ka sai an kawo a eh, waya wanda ake cewa analog za ka ji ka gara ka gara ka gara sannan ka janna shi ke mai shi ya maka magana kai ma kai masa magana ana cikin wannan tafiya har aka zo lokacin da aka ce tofa shi an samu wani abu shi talabijin talabijin eh to ya ake ai hoton mutum ne ake gani sai a danna sai ga hoton mutum ga shi na magana ciki ka san shi ya san ka shi kana kallon sa har ma a lokacin wayan sai su dan sa ta baya wai ko su ji ko mutumin yana ta baya ne ba san cewa wani bangaren ilimi ne daban da Allah ya fahimtar da wasu daga cikin mutane suka kirkiro shi ana sauraron wannan ana ji ci gaba tana ta tafiya an dagula ɗari'un mutane ta wancan hanya to ga kuma wani babban sharri ya zo shine aka kawo washi satellite wannan kuma yana kunso ɗabi'u da al'adu masu kyau da marasa kyau masu kyau da marasa kyau daga kasashe daban-daban daban-daban da za a gani kana kallo kana mamaki kana kallo kana mamaki to fa lokacin da abu ya zo dugujewa gaba daya shine lokacin da aka fara kirkiro wannan waya ta hannu waya ta hannu ta kunshi abubuwa da dama na alheri ta ƙunshi kuma abubuwa da dama mafiya yawa da sharri daman shi wanda ya kirkiro ba ya kirkiro ba ne domin taimakon ku a'a shi ya kirkiro da neman kuɗinsa saboda ka zai dukkan abin da zai yi don ya jawo hankalinka kai ka mallaki irin wannan waya ka dinga amfani da ita to sai ta kunshi wayansu halaye da ɗabi'u wanda a tsari na musulunci ba za ka iya ce mata haramun bane kai tsaye ko ba za ka iya cewa halal ba ta danganta ga irin yadda ka yi amfani da ita yadda ka yi amfani da ita dan ka buɗe waje mai kyau ka gani in ka buɗe waje mara kyau duka kai za gani kuma hakkin yana na kanka shi kan wanda ya wancan shi ba ruwansa shi ya yi neman kuɗinsa ne kawai to wannan ana cikin wannan tafiya kuma har aka ba ka samu wani abu wai shi to kafofin sada zumunci iri iri iri iri ga suna ciki ana yi to gaskiya a wannan gurin mun samu hadari kusan duk duniya da aka ɗauki wannan abin an samu hadari a wajen akwai gaskiya a ciki akwai karya akwai halaka akwai shiriwa akwai batarwa akwai sawa a kan hanya tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba duka kowa ya sami irin wannan damuwa musamman mutanen afirka da yake al'adunmu kusan ya zo kamar iri ɗaya to sai aka ɗauko al'adar bature sai aka sa mana bature kuma sai ya sa a ciki da mu shi ya waya ba mu kai ba da ka dole kana son naka ka gana ka. shi ma yana son a gana sa sai a biyar kice gaba daya sai ya kasance a yanzu maganar da nake yi a yanzu maganar da nake yi kin ka bude waya za ka yi mamaki matukar mamaki matukar mamaki hanyoyin karya ciki suna da yawa a yanzu za a yi daddana wannan a ɗauko wannan a ɗauko wannan a danna wannan hada hada wannan hada wannan wannan shi sai ga an ɗauko kan wani an sa maka ko kuma ga naɗa maka rawa in akwai mutane da suke zargin ka kai kai musulmi ne amma kuma kai ba musulmin kirki ba ne ana iya ɗaukan hoton wani abu daban sai a naɗa maka sai a sa maka kos a wuya a shi ake ka zama kirista a wulakanta ka haka kuma su ma ɓangaren kiristan ana samun haka wanda za su ɗauko sai a ɗauko in ana kinka mutanen ka suna kinka ba sa son ka to sai su ɗauko a sa maka rawani sai a zaune da kai ga ka a masallaci ga tabiru a hannunka alhalin kuma kai ba kai bane kaga wannan karya ce tsaba bangare guda biyu ake amfani da shi wanda kuma mutane sun kasa fahimta in kana so ka yi blackmail din mutum ka bata shi gaba daya a duniya za ka yi haka in kana so ka rikita mutum ko ka razana shi ka kira shi ka ce masa ai za ka zo ka sace ƴaƴansa ko za ka zo ka masa kaza ka masa kaza sai ya rikice gaba daya da zai yi ka ruɗe shi ko ka yaudare shi Allah da sadda mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala To masu sauraro ga shi dai manan ya fara koro bayani kamar dai yadda ya saba amma lokacin namu kayyadadde ne da ƙarshe muna yi wa malam zakari zakariya adam da ke unguwar gangaren jos wani tsohon malamin sakandare alalaya kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa. a madadin radiyon boh da ke nan birnin tehran babban birnin kasar iran ni awar kunya da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tun sai shirin da zamu karkare da shi wato shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka tare da bita a kansu. Shirin namu na yau da Allah dai zamu dubi ne akan halin da ake ciki a yankin gabashi da kudancin Afirka dangane sake dawowar barazanar ayyukan ta'addanci a cikin kasashen waɗannan yankuna. wanda kungiyoyi da suke da alaka da masu aƙidar salafiya jihadiya suke aiwatarwa da sunan jihadi wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin waɗannan harhare suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke ƙara zama barazana ga yankunan gabashin nahiyar afirka suke ƙara ƙaimi wajen ƙaddamar da hare su a wasu daga cikin waɗannan ƙasashe wanda na baya bayan nan dai shine harin da aka ƙaddamar a ƙasar uganda da kuma harin da biyu bansa a birnin mogadishu na ƙasar somalia cikin 'yan kwanakin nan wanda waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda suke da awar jihadi suka ƙaddamar haran birnin kampala dai an kai shi ne da rana tsaka a lokacin da mutane suke gudanar da harkokinsu yau da kullum da hakan ya hada da wuraren aika na hukumomin tsaro da kuma ma'aikatu na gwamnati da kuma majalisar dokoki ta kasar jami'an tsaro sun bayyana cewa dai sun gano waɗanda suka kai harin na ƙunar bakin wake kuma dukkanin su musulmi ne wannan ya sanya hankulan al'ummomin musulmi a ƙasar uganda ya fara tashi matuƙa ganin yadda aka fara nuna yatsun tuhuma a kansu kasanto kuma su ne marasa rinjaye a kasar lamar da ya sanya musulmin kasar ta uganda cikin fargaba domin kuwa jingina aikan ta'addanci a gare su na nufin ɗaukar matakai na takurawa da kuma hana su gudanar da wasu harkokinsu na addini ko kuma kafa musu wasu sharɗa masu tsauri wasu daga cikin ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa na ƙasar ta uganda sun nuna rashin gamsuwa da bayanan da hukumomin ƙasar ta uganda suka yi na ɗora tuhuma akan al'ummar musulmi dangane da wannan hari na ta'addanci daga cikin waɗanda su haƙi amincewa da wannan tuhuma kuwa akan musulmi har da babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar uganda wato fdc kakakin jam'iyyar ta fdc ya yi wani taron manema labarai a birnin kampala bayan faruwar lamarin inda ya gargadi game da jingina wa musulmi alhakin kai hare-haren ta'addancin da aka yi a ƙasar uganda yana mai cewa al'ummar musulmin uganda suna cikin firgici akan zarginsu da hannu a waɗannan hare-hare kakakin jam'iyyar ta fdc ya bayyana cewa ana ayyana masallatai a matsayin cibiyoyi na masu tsatsauran ra'ayi kuma akwai fargabar cewa jami'an tsaro za su fara kai hare-hare a wuraren ibada na musulmi da yake sokarar kalaman shugaban kasar uganda wanda ya yi a kan batun kai harin ya ce yuri ne ya zama mai fassara addinin musulunci yana ɗaukar kansa ƙwararre wanda ya san koyarwa irin ta addinin musulunci to dole ne dakatar da waɗannan maganganu a cikin jawabinsa na ƙarshen mako shugaban ƙasar uganda yuru musulmi ya ce waɗanda suke da hannu a ayyukan ta'addanci dukkaninsu sunayensu na musulmi ne yana mai ƙoƙarin danganta harin ta'addancin da musulmi nanga mai magana da yawon jam'iyyar ta fdc ya bayyana cewa hari kan masallatai kama mutane da ake yi a makarantu na addini da kuma cibiyoyi wannan aiki ne na nuna wariya wajibi ne hukumomin tsaro na ƙasar uganda su taka tsantsan wajen ɗaukar irin waɗannan matakai waɗanda za su iya haifar da matsala wannan lamari ya sanya sauran kasashen yankin shiga cikin firgici da kuma yin yadda za su karfafa haɗin gwiwa tsakaninsu domin fuskantar wannan barazana ta ta'addanci inda 'yan kwanakin baya jim kaɗan bayan kai harin birnin kampala shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya kai wata ziyara a ƙasar afirka ta kudu wadda ba a riga aka sanar da ita ba inda ya gana da takwaransa na afirka ta kudu cyril ramaphosa akan wannan fito ramaphosa ya ce ƙungiyoyi irin su isis waɗanda suka kai hari a ƙasashen afirka irin su mozambique da kuma uganda za su iya kai irin waɗannan hare-hare a cikin ƙasar afirka ta kudu shugaban ƙasar afirka ta kudu ya ce ba za su taɓa yin watsi da barazanar masu tayar da ƙayar baya ba domin kuwa burin irin waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda shine tayar da hankulan jama'a da hana ƙasashe zaman lafiya ramaphosa ya ce waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suka zo da sunaye daban-daban suna haɗin gwiwa tsakaninsu wajen gudanar da ayyukan su na ta'addanci saboda haka a matsayinmu na kasashen afirka dole ne mu ɗauki matakan da suka dace ta hanyar haɗin gwiwa tare da haɗa kai wajen musayar bayanai yin aiki tare da kuma bin diddigin waɗannan 'yan ta'adda a duk inda suke domin murkushe su ya ce ƙungiyar isis da ke gudanar da ayyuka na ta'addanci a kasashen mozambique da uganda da kuma gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta yi barazana a shekarar ta gabata cewa za ta ɗauki matakai akan duk wata ƙasa wadda ta tura sojojinta zuwa mozambique domin yaƙi da su wanda a cewar sirar mafosa ishara ce ga kasar afirka ta kudu wadda ta tura sojojinta zuwa kasar mozambique domin taimakawa gwamnatin kasar wajen tabbatar da tsaro da kuma yaki da 'yan ta'adda a cikin watan yulin da ya gabata sojojin afirka ta kudu da wasu kasashen yankin suka shiga cikin birnin cape delgado a arewacin kasar mozambique domin yakar ƙungiyar isis a wani bangare na ayyukan tabbatar da tsaro na rundunar sojin kasashen kudancin afirka wato sadak shi ma nasa bangaren shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya bayyana damuwarsa matuka dangane da karuwar barazana ayyukan ta'addanci na irin waɗannan kungiyoyi musamman ma dai a kasar kenya wadda take makwabtaka da somalia wadda kuma take fuskantar irin waɗannan ayyuka daga ƙungiyar ashabab ta kasar somalia wadda ta kai munanan hare-hare a cikin kasar kenya a lokuta daban-daban akan haka ya ce dukkanin kasashen yankin gabashi da kudancin afirka dole ne sa da karfi da karfe domin yin aiki tare da nufin kawo ƙarshen ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin baki ɗaya hakanan kuma shugabannin na afirka ta kudu da kenya sun yi allah wuri daga kausan murya dangane da harin da aka kai a ƙasar uganda tare da jaddada cikakken goyon bayan su ga al'ummar ƙasar sai dai bayan kammala wannan ziyara ta shugaban ƙasar kenya a ƙasar afirka ta kudu ke da wuya a ranar alhamis ɗin ta gabata ƙungiyar 'yan ta'adda ta ashabab a ƙasar somaliya ta ɗauki alhakin ta da wasu bama-bamai a wata makaranta a tsakiyar birnin magadishu babban birnin kasar ta somalia wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla takwas da kuma jikkatar wasu daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu kuwa har da 'yan makaranta kakakin rundunar 'yan sanda a birnin magadishu abdul fattah adam hassan ya bayyana cewa wannan hari ya yi sanadiyar kashe mutane takwas waɗanda aka tabbatar da samun su sannan kuma wasu mutane goma sha bakwai sun samu raunuka bisa ƙididdiga da rundunar 'yan sanda da ƙasar somalia take da ita ƙungiyar 'yan ta'adda ta alshabab shabab ta ba da sanarwar cewa ita ce take da alhakin kai wannan hari inda ta sanar a gidan radiyon andalus wanda yake magana da yawon ƙungiyar ta kuma ƙara da cewa tana nufin kai harin ne akan wasu jami'an gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke ziyara a ƙasar ta somaliya kuma waɗanda sojin tarayyar afirka suke baiwa kariya wani mutum wanda yake lokacin da abin ya faru ya shaida cewa jami'an tsaro masu zaman kansu ne suke baiwa bakin kariya a lokacin da fam ɗin ya tashi sannan kuma ya ga mutane hudu daga cikin jami'an tsaro sun samu raunuka masana akan harkokin tsaro da na siyasa sun yi imanin cewa barazanar ayyukan ta'addanci a waɗannan yankuna abu ne mai matukar ɗaga hankali ga al'ummomin yankin musamman ma kasantuwar cewa akasarin kasashen kudancin afirka da ma wasu daga cikin ƙasashe na gabashin afirka mabiya addinin kirista ne suka fiyawa yawa a waɗannan ƙasashe wanda hakan zai iya sanyawa a cikin sauƙi su iya ɗora alhakin hakan akan musulmi alhali kuwa ayyukan ta'addanci na irin waɗannan ƙungiyoyi ya fi ƙarewa ne akan musulmi domin kuwa ƙasashe da suka fi wa illa ƙasashen musulmi ne inda kuma a nan ne suka fi kashe jama'a misalin hakan shine ƙasar syria da kuma iraki da afghanistan inda kusan ilahirin mutanen waɗannan ƙasashe dai musulmi ne wadda kuma a waɗannan ƙasashe ne irin waɗannan 'yan ta'adda suka fi kashe mutane kamar da kuma a nahiyar afirka za a iya bayar da misali ga kasashe irin su nigeria inda a can ma akasarin hare-hare na irin waɗannan 'yan ta'adda musamman ƙungiyar boko haram sun fi karewa ne akan masallatai da kasuwanni da wuraren hada-hadar jama'a kuma dukkanin hare haren nasu suna karewa ne a arewacin nigeria a birane na musulmi kamar yadda haka lamarin yake a kasashen mali chadi burkina faso da kuma jamhuriyar niger aksarin mutanen da waɗannan 'yan ta'adda suke kashewa mu biya addinin musulunci ne wanda kuma ko shakka babu kisan gillar da waɗannan 'yan ta'adda suke yi wa musulmi a ƙasashe daban-daban da sunan jihadi shi kaɗai ya isa ya tabbatar da cewa manufarsu ba ita ce ɗaukaka addinin musulunci ba kamar yadda suke ikirari bilhassali ma suna bukanta sunan addinin musulunci ne a idon duniya kuma suna nisanta kansu daga sahihiyar korowa ta addinin musulunci wadda ta ginu akan girmama ra'ayin juna da mutunta juna da tausayin dan adam da kuma karrama shi da kuma kare rayuwarsa da mutuncinsa da haƙoƙinsa da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin dukkanin mabiya addinai na duniya. to jama'a masu saurare don wannan ne muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina tun shirin na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to don ne ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da kima ɗan sauran da kaɗan za mu sake ta so muku daga cikin labaran da aka saurara hassan a gare ka. iran ta yi nasarar harba wani makamin roka mai ɗaukar turaren ɗan adam da aka kira a cikin gida mai suna simorg phoenix makamin ya tura na'urorin bincike guda uku zuwa sararin samaniya in ji ma'aikatar tsaron ƙasar a cikin wannan aikin a karan farko an harba na'urorin bincike guda uku a lokaci guda in ji kakakin ma'aikatar ahmed hussaini a ranar alhamis ya ce sassan cibiyar ta sararin samaniya sun yi aiki ba tare da wata matsala ba kuma matakan harba tauraron dan adam din sun gudana ne bisa tsare-tsare a cikin shekarar 2017 cibiyar kula da sararin samaniya ta iran imam khomeini ta yi nasarar harba irin wannan na'urar ta simorg tare da aikin sanya tauraron dan adam a cikin sararin samaniya ya kara da cewa za mu hanzarta yin aiki ta yadda za mu zama ɗaya daga cikin kasashe shida da za su iya harba tauraron dan adam a cikin sararin samaniya sai dai amurka ta bayyana damuwarta kan cewa har ba tauraron dan adam din na iran wanda take zargi da cewa wani bangare ne na haƙoƙarin da jamhuriyar musulunci ta iran ke yi na kira makamai masu linzami da za su iya ɗaukan makaman ƙare dangi batun da iran ke ci gaba da musantawa a afirka ta kudu an fara ban kwana da gawar murgayi archbishop desmond tutu wanda ya rasu ranar lahadi ta gabata an kai gawar murgayi ne a cocin st george cathedral da ke cape town a wannan alhamis inda za ta kwashe kwana biyu domin mutane su yi ban kwana da ita a hukumance za a yi jana'izar ranar asabar ɗaya ga watan janairu bayan mutane sun gama ban kwana da gawarsa sannan za a kona gawarsa a kuma ajiye tokar a cikin cocin inda ya kwashe shekaru da dama yana wa'azi desmond tutu wanda ake eh, matukar mutuntawa wanda ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da gwamnatin wariyar launin fata ya taɓa samun lambar yabo ta nobel kan zaman lafiya Iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta ce ana ci da samun nasara a tattaunawar da ake yi a biyanna game da farfado da yarjejeniyar nukiliyar kasar ta biyar Hussein Amir Abdullahiyan ya ce an rubuta wasu bayanai game da abubuwan da aka amincewa kuma bangaren Iran na ɗora mahimmanci kan hakan. Kazalika sauran sassan ma na mai da hankali kan fannonin da aka tantance da suka kunshi sassan da ake da sabani a kansu. to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa musamman san barka da ya sarakan to labaran duniya da kuma ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you